Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 22 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19, 31 da 41 da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa rediyo na birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba, baba ya kuma kiri ne tare da Sarfila Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. To baba 'yan majalisun Amurka sun bayyana mabambantan ra'ayoyi kan matakin barazanar da kasar Iran ke yi bayan da tawagar jami'an tsaron kasa ta bayyana wato ta gabatar da wani bayanan sirri ga 'yan majalisun baki ɗaya jiya. Wasu mazauna garin Wau na ƙasar Sudan ta kudu sun ce dangantaka tsakanin sojoji da fararen hula ta ci gaba sosai 'yan makonnin nan saboda yunkurin samar da zaman lafiya da ake ci gaba da yi. Haka kuma jiya litinin masu zanga-zanga goyon bayan 'yancin zubar da ciki a Amurka sun gudanar da zanga-zanga a faɗin Amurka ciki har da wajen kotun koli da ke a nan birnin Washington DC. kanun labaran kenan to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar 'yan bindiga suna ƙara ƙaimi a ayyukansu na ta'addanci a jihar katsina to ko ya lamarin yake yanzu haka yau mutanen gari yan gamji ta cikin karamar kuma ba tsari ta hanyar tibiya yanzu haka mutanen sun je gona yanzu haka gawa mutum goma sha uku ke akwai kowa gidan sarki ruwa wanda sun je gona sun kore su sun kashe su. za ku kuma ji cewa mataimakin shugaban kasar najeriya farfesa yemi oshinbajo ya kai ziyarar aiki a jihar borno inda ya kaddamar da wasu ayyukan gwamnati Professor Shibanjo ya ce jihar Borno ta fi kowace jiha fama da fuskantar irin wannan matsala. Na haka ne ma muke kokarin ganin cewa mun sake gina wannan jiha da ma wasu jihohin da wannan ibtila'i ya shafa. Muna kuma dauke da shirin demokradiyya a yau da kuma karatun alkur'ani amma duk sai bayan an sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. 'yan majalisun amurka sun bayyana wato sun bayyana mabambantan ra'ayoyi kan matakin barazanar da ƙasar iran ke yi bayan da tawaga jami'an tsaron ƙasa ta gwamnatin shugaba donald trump ta gabatar da bayanan sirri ga 'yan majalisun amurka baki ɗaya jiya talata sun bayyana mana yadda barazanar ƙasar iran take da bambancin da wadda aka gani a baya kuma kai hari akan amurka da abokan ƙawancen na nan tafi a cewar sanatan jam'iyyar republican lindsey graham jiya wato na jihar south carolina ya faɗa wa 'yan jarida bayan wata ganawar sirri da ya da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da mukaddashin ma'aikatar tsaro pat shanahan da kuma shugaban hafsan hafsoshin dakarun ƙasar janar joseph dumford akwai alamun takala daga iran da waɗanda take kike ingiza a cewar shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar wakilai michael mccall na jihar Texas ya ci gaba da cewa tabbas muna da damuwa akan sojojinmu waɗanda ke fuskantar barazanar Iran da kuma yiwuwar kai musu hari musamman ma a Iraki. Sai dai kuma ra'ayin 'yan jam'iyyar Democrat ya bambanta kan wannan batun da kuma abin da ya sa gwamnatin Trump ta ƙara matsa lamba kan gwamnatin Iran da masu goya mata baya a gabas ta tsakiya. wasu mazauna garin wau na kasar sudan ta kudu sun ce dangantaka tsakanin sojoji da fararen hula ta ci gaba sosai cikin 'yan makonnin nan saboda yunkurin samar da zaman lafiya da ake ci gaba da yi da yawa daga cikin fararen hula yanzu sun ce ba sa tsoron ganin wani mai kaki amma kuma 'yan kasar sun yi kira wa gwamnati ta biya sojoji albashinsu akan lokaci ta yadda ba za su shiga yin wasu abubuwan da ba su kamata ba domin samun kuɗin da za su ciyar da iyalansu. wasu ƙungiyoyin agaji biyu masu zaman kansu da ake kira sefa wall da cepo masu kula da ci gaban zamantakewar al'umma sun yi ta shirya tarukan karawa juna sani a garin wau cikin shekaru biyu da suka gabata domin farfado dangantaka tsakanin sojoji da fararen hula a wani taro da aka gudanar jiya talata akan halin da ake ciki akan dangantakar sojoji da fararen hula a yankin wau mazauna yankin sun ce lamura sun daidaita yanzu kuma yanzu ba wani abun wato ba wani bakon abu ba ne a ga sojoji da fararen hula kafaɗa da kafaɗa suna sayayya tare wato suna yin tafiye-tafiye kuma to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya talata masu zanga-zangar goyon bayan 'yancin zubar da ciki a amurka sun gudanar da zanga-zanga a fadin amurka ciki har da wajen kotun koli da ke a nan birnin washington dc an shiga zanga-zangar ne bayan da wasu jihohin amurka suka samar da dokokin hana zubar da ciki a jihohinsu masu ra'ayin rikau lamarin da ake ganin zai haifar da rikicin shari'a kan hukuncin da kotun koli ta yanke a alif 1973 inda aka halarta zub da ciki a faɗin amurka dokokin sun samar da wasu tsauraran matakai sau da yawa an ƙayyade zub da ciki ne cikin 'yan makonnin ɗaukar ciki ko kuma wasu lokutan ma kafin mace ta cewa tana da ciki wasu ƙungiyoyin rajin 'yancin zub da ciki ne suke ɗaukar nauyin zanga-zanga da ake yi ciki har da ƙungiyar aclu da planned parenthood Ƙungiyoyin a faɗin Amurka sun bayyana cewa yadda ake wato yadda ake haramta zub da ciki yana ɗaukewa mutane 'yancinsu na yin abin da suka ga dama da jikinsu. wani mutumin da ya kafa mashahurin kamfanin sadarwa na kasar china da ake kira huawei ya yi watsi da matsayar amurka da ta ɗauka na muzantawa kamfanin bisa zargin cewa yana barazana ga tsaron ƙasar a wasu jerin hirarraki da aka yi da shi da wasu kafafen labaran cikin gida a jiya talata ren zanfe ya ce matakin da gwamnatin shugaba trump ta ɗauka na raina kwarewar da kamfanin ke da shi na ci gaba da ayyuka da ƙera sabbin wayoyin salula da ingancinsu da ya kai ƙarfin 5g umarnin da shugaba trump ya bayar a makon da ya gabata zai iya kawo cigas ga fannin aikawa da kuma sarrafa wasu manhajoji a wayar tawawe a nan gaba lamarin da ka iya shafar bunƙasar kamfanin a duk faɗin duniya da kuma yunkurin da yake yi na tserewa kamfanin samsung na ƙasar koriya ta kudu wanda shine kamfani mafi girma a duniya da ke kera wayar salula a jiya litinin kamfanin google ya bayyana cewa zai takaita damar da yake ba kamfanin huawei na shiga tsawon wayoyin kirar android daga ƙarshe jiya talata wata kotun amurka ta samu wani tsohon shugaban soja shekaru sama da goma a somalia da laifin azabtar da wani matashi a 1987 yusuf abdi ali wanda yanzu haka yake zaune a birnin alexandra na jihar virginia ya aiki ne ƙarƙashin tsohon mai mulkin kama karya sa'ir bare masu yanke wato masu yanke hukunci sun same shi da laifin azabtar da matashin a wancan lokacin mai suna fahar muhammad tani warfa aka kuma umarce shi da biya warfa diyar dalar amurka lira dubu ɗari biyar an kai ga hukuncin ne bayan kwashe sama da kwanaki uku ana sauraron shari'ar da aka shigar da ita shekaru goma sha biyar da suka gabata a cikin karar da aka shigar warfa wanda ke da shekaru goma sha bakwai a wancan lokacin ya ce ali ya azabtar da shi ya kuma harbe shi a shekarar 1988 amma allah ya taimake shi bayan da ya baiwa waɗanda za su ƙarasa shi su binne shi cin hanci ali dai ya musanta wannan zargi da aka yi masa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mazauna wasu yankunan jihar katsina sun yi kokin tsanantar aika-aikar 'yan bindiga daɗi inda kwanaki shida a jere suka ce kullum wato 'yan ɓatagarin suna ta da ainihin garuruwan da suke zaune a ciki hassan mai na kaina ya haɗa mana rahoto akan haka bayan da 'yan bindiga daɗi da masu satar mutane suka ɗaiɗaita da dama daga cikin yankunan jihar zamfara wannan ta'addanci dai a halin yanzu na neman samun gindin zama a jihar katsina a cikin ƙananan hukumi tara da ke ɗanɗana kuɗir su a katsinan ƙaramar hukumar batsari ita ke kan gaba inda yau kwanaki shida kenan a jere kullum sai 'yan bindigar sun tada gari kamar yadda wannan ganau malam sani lawal ke shaida min. to 'yan bindiga daga kwana idda da suka wuce ba ranar da basu je sun tada gari ba kamar irin su shekewa karfe shidda da yamma kamun sallar magana suka shiga kuma the same time suka je kasai suka kashe mutum daya suka kore musu dabbobin su kaf sun je wa jini nan ma suka kunna kasuwar garin wuta don su motoci guda biyu suka kona sannan bayan nan kuma yanzu haka yau mutanen garin yar gamji gamji ta cikin karamar hukumar ba tsare ta hanyar jibiya yanzu haka mutanen sun je gona yanzu haka gawa mutum goma sha uku ke akwai kowa gidan sarki ruwa wanda sun je gona sun kore su sun kashe su saboda yanzu ka ga yanzu kamar a nan tafi da mu safa na lokal gama a kowane gari da gurin sun tara su baki ne kan mutanen garin eh, kuma sannan gwamnati ba abin da take yi a wata kila dai baka sani ba ko to me take yi ba abin da take yi billahi lazilla ilaha illahuwa mutanen da aka ta ce tsakanin karamin hukumar basari da munan na kusa munan na abin na safana wallahi tallahi ba a garin kafe ma sai da aka kashe mutum goma sha da wallahi lazin la ilaha illahu shugaban kasa ba mu taɓa jin yayi magana ba eh wani kila ku dai ba ku san kuma takan da ake ɗauka din ba ka zo ba tsare akwai sojoji a sanar ruwa amma an yi ataki ɗan gari ba su zuwa garin sai bayan an gama bayan duka gaba ɗaya an gama duk abin da za a yi yaya girman wannan matsala take ne bari lissa maka garuwa kaga shinji tsohuwa shinji sabuwa garin labo dan geza sabon gari dumbura kasai sun ya gamjin shekewa a raka yan laraba baki duk mutane suke wannan garin suna cikin garin ba saboda yan bindiga sun hana su zama mu dai Allah ya sani to gabanin nan ba abin da ya dame su wannan matsalar ta ba ba abin da ya dame su mu mun basu ga Allah ubangiji Allah ya mamu sakayya tsakanin mu da su ba abin da zamu ce musu wallahi tallahi wallahi sai dai mu ce musu Allah ya isa wallahi tallahi Allah ya isa wallahi zaben da muka yi musu Allah ya isa kokarin da muka yi don jin ta bakin mahukunta bai nasara ba To amma a wani taron manema labarai da yi a baya-bayan nan, babban hafsa mai kula da aikace-aikace a hedikwatar sojan ƙasa na Najeriya, Major General Lamidi Adeoshun ya danganta irin wannan aika-aika ga 'yan bindigar zamfara da ke arcewa daga yankin na zamfaran. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Hassan Maina kaina. mataimakin shugaban kasar najeriya farfesa yemi ushin banjo ya yi wa al'ummar jihar borno alkawari cewa nan ba daɗewa ba gwamnatin tarayya za ta kafa hukumar raya arewa maso gabashin kasar domin taimaka ma yankuna da rigingimin boko haram ya taɓa ya faɗa ka ne a lokacin da yake wata ziyarar aiki a wannan jihar ga wakilinmu haruna dauda da ƙarin bayani mataimakin shugaban ƙasar najeriya professor yemi osubanjo ya ce nan ba da jimawa ba gwamnatin tarayyar za ta tabbatar da aiwatar da kafa hukumar raya yankin arewa maso gabacin najeriya Profesor Usubanjo ya dai bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci jihar Borno da kaddamar da wasu ayyuka karkashin shugabancin gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima wanda suka hada da makarantu da hanyoyin titi da kuma wasu rukunin gidajen marayu. Mataimakin shugaban kasan Profesor Usubanjo ya ce gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya yi ayyukan yabawa musamman ma na wajen ganin cewa an samar da damuwar zaman lafiya a jihar. Many of those who work uh, with me who are here testify to the way in which His Excellency the Governor has completely taken to heart the problems and challenges of the state. Ya ce mutanen da suke aiki da ni a nan yanzu za su iya ba da shaidar yadda gwamnan ya ɗauki matsalar jihar a wuyansa don ganin cewa an samu da zaman lafiya a jihar Borno. We want to assure you that that remains on the front burner for the federal government. Uh, recently, the president signed into law the uh, Northeast Development Commission Act. ya ce muna so mu tabbatar muku cewa batun hukumar raya yankin na arewa maso gabacin najeriya shine a gaban gwamnatin tarayya wanda ma a yanzu hakan shugaban kasa ya riga da ya rattaba hannu a kai da kuma hakan zai ba mu damar sake gina wannan shiya na arewa maso gabas professor shibanjo ya ce jihar borno ta fi kowace jiha fama da fuskantar irin wannan matsala na haka ne ma muke kokarin ganin cewa mun sake gina wannan jiha da ma wasu jihohin da wannan itila'i ya shafa shi ma gwamnan jihar borno honorable kashin shatima ya ce mataimakin shugaban kasar najeriya professor osibanjo na kishin mutanen jihar borno the vice president is a pastor the vice president is a christian from the southwest but here we have a man of courage and conviction who has established a school to cater for muslim orphans of boko haram one of the best schools in Nigeria. Ya ce mataimakin shugaban kasan pasto ne kuma mabiyin addinin Krista daga kudu maso yammacin Najeriya wanda ya bugi kirji ya gina makarantar 'ya'yan marayu musulmai na Boko Haram wanda kuma ta kasance makaranta mafi kyawu yanzu haka a Najeriya. And we went to the Dalori IDP camp. As normal as the overzealous security operatives were dissuading you from mixing with the IDP. We took the bull by the horn. You interacted with the IDP. gwamnan ya ce akwai lokacin da mataimakin shugaban kasan ya ziyarci sansanonin yan gudun hijira da ake kira da lori camp wanda a wancan lokacin jami'an tsaron suka yi kokarin hana shi shiga cikin yan gudun hijiran amma ya shiga cikinsu yana ma magana da su wanda shine alamun shugabanci na kwarai a cewar gwamnan jihar borno honorable kashi shatima i appeal to your excellency to give special consideration to sons and daughters of Borno in the area of federal appointment and recruitment. Shi ma mai alfarma shehu Borno Alhaji Dr. Abubakar Umar garbe Ibn El Kanami ya ce akwai bukatun gwamnatin tarayya da baiwa jihar Borno dama na musamman musamman ma wajen ɗiban ma'aikata da suka shafi jami'an tsaro kama da na soja da na 'yan sanda da 'yan sandan farin kaya da na jami'an gidan yari da dai sauransu garin cewa da dama daga cikin irin waɗannan jami'ai su rasa rayukansu sakamakon wannan rigingimu na 'yan ƙungiyar Boko Haram Haruna Dauda biyu. muryar amurka daga maiduguri a najeriya talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in na ku ba da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba ka lafiya je ka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani To madalla a gaida Haruna Dauda, waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe ɗaya ne da minti goma sha shida na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. A cikin shirin namu na yau, wani umarni da hukumar sa ido a hada-hadar kudaden gwamnati da hanyar bincike ta bayar akan yadda za a sarrafa kudaden kananan hukumomi a najeriya ya bar baya da kura to sai dai masu ruwa da tsaki sun ce ba a taɓa yin wani umarni da zai taɓa rayuwar talaka irin wannan ba ni ce madina dauda. Gwamnonin jihohin Najeriya 36 sun aika wa shugaba Muhammadu Buhari da wasiƙa inda suka nemi ya tsawata wa hukumar sa ido a hada-hadar kudaden gwamnati ta hanyar bincike akan katte shishigi a harkokin da bata da hudumi a kai. Abdulrazak Bello Barkindo shine mai magana da yawun kungiyar gwamnonin Najeriya. Da gaske ne wannan hukuma bata da 'yancin ta ba da doka kan irin wannan harka ta ƙananan hukumomin Najeriya domin gwamnoni sun bayyana wannan ta sassa daban-daban na kundin tsarin mulki inda suka nuna cewa wannan hukuma ba hakkinta ba ne ta ba da wannan umarni sannan kuma ba daidai ba ne a ce tana nan tana ta faɗin iya albarkacin bakinta a kan wannan shirin domin kuwa ita hukumar nfiu aikinta kawai shine ta dinga biye-biye ko kuma ta dinga bincike kan irin kudaden da ake amfani da su wajen ta da zaune tsaye ta wajen harkan ta'addanci a duniya baki ɗaya ba ma a najeriya ba amma ba wai ta zauna tana dube-dube cikin irin harkokin da gwamnoni ke yi da kudaden kananan hukumomi ko kuma da ba su yi ba saboda haka isu gwamnoni abin da suke faɗa shine wannan hukuma ta zauna a kan iya inda kundin tsarin mulki ya ba ta 'yancin ta yi aiki ba ta dinga shiga aikin wasu ba shi yasa muka ba da wannan sanarwa na cewa ba daidai ba ne hukumar NFIU ta gargadi ko bankuna ko kuma ta gargadi gwamnonin Najeriya da cewa kar su yi kaza ko kar su yi kaza wannan ba ruwansu a ciki. To sai dai mai magana da yawon hukumar sa ido a hada-hadar kudaden gwamnati ta hanyar bincike Sani Tukur ya ce hukumar ce take ma da hurumin daukan wannan mataki. Ba gaskiya bane a ce NFIU ba ta da hurumin fito da ka'idodin da muka yi don saboda kudaden kananan hukumomi su isa inda ya kamata su isa in kin duba dokar da ya kafa wannan nfiu wato wannan unit a sashi na 28 ya nuna cewa nfiu tana da ikon fito da guidelines wato ka'idodi don tabbatar da aikinta da wannan doka ya bata ta iya ta isar to wani aiki ne kuma doka ya bayar ne a tabbatar da cewa ba a ɗabi kuɗin jama'a ta hanyar haramun a nemi a halarta shi ba shi yasa aka yi abin da aka yi mu ba mu san inda karfin gwamnoni ya tsaya ba amma dai abin da muka sani shine dokar ƙasa gaba wato constitution ya nuna cewa idan aka raba kuɗi a nan abuja aka ji jiha su ma a raba kowane local government a bata sashi ɗaya na 162 ya ce all money should be credited distributed to local government account the keyword anan shine distributed distributed shine araba ba a ce ko gwamna ko wani jami'i ya biya ko kongila ko ya sayi wani abu ko ya ba wani kuɗi daga cikin wannan account ba wato state uh, and local government joint account cewa aka idan kuɗi ya isa ciki eh, su gwamnatocin jiha masu ake tsammanin uh, su ɗauki kashi goma cikin nasu kason su sa a ciki sannan su raba wa local government duka da ke uh, ƙananan hukumomi da ke jihar su. amma ga shugaban ma'aikatan ƙananan hukumomi na ƙasa comrade ibrahim khalil ya ce an tasar ma gyaran ƙasar ne da wannan umarnin. muna ta gwagwarmayar ya za a yi ƙananan hukumominmu na najeriya su zama suna da 'yancin da za su iya taimakawa al'ummomin da aka yi ƙananan hukumomin don su ya za a yi a farfado da ƙananan hukumomin nan don a sami abin da bature ya kira stability ma'ana daidaito wajen harkar tafi da gwamnati da tsarin dimokuraɗiyya gaba ɗaya ya za a yi ƙananan hukumomin nan su cike gibin da aka ƙirƙire su don shi na tabbatar da raɗaɗin talauci da rashin aikin yi da rashin harkokin noma masu kyau da rashin zamantakewa mai kyau ya samu al'umma sun zauna lafiya cikin farin ciki da ƙaunar juna wannan shine dalilin da ya sa aka kafa ƙananan hukumomin nan amma sakamakon babakere da ciki da aka yi a kan ƙananan hukumomin nan musamman ta ɓangaren kuɗaɗensu wanda in gwamnatin tarayya ta turo gwamnonin jihohi da gwamnatocin jihohi suke karkatar da su wannan ya haifar da halin da 'yan najeriya suka tsinci kansu cikin gigita da dumaucewa a halin yanzu kudaden nan koma zuwa ƙananan hukumomin ba sa yi to idan ba su je ba ina suke ko koko tarawa ƙananan hukumomin ake yi sai sanda gwamnonin suka shirya su fito wannan yunkuri na gwamnatin tarayya zai kawo mutanen najeriya kuma ba ma zaman lafiya iya wannan ba wallahi hatta watan kiyayya da ta yawa a cikin mutanen najeriya sai ta rabu amma mai magana da yawon majalisar dattawa dr aliyu sabbi abdullahi ya goyi bayan matakin da hukumar nfiu ta ɗauka a takaice watan ita wannan ma'aikata wanda ake kira nfiu nigerian financial intelligence unit watan hukuma ne ko kuma ma'aikata ne da majalisa suka gabatar da dokan shi kuma shugaban kasa muhammadu buhari ya sa hannu a takaice wannan ma'aikatan an ba su amana na su tantance yadda ake kashe ko kudaden ƙasa ke shiga da fita don a iya gano waɗanda ake amfani da su bisa ko cin hanci da rashawa ko kuma garkuwa da mutane ko kuma dai ta'adanci watan abin da ya shafi terrorism su kudade na money laundering irin a samu yadda za a biyo a sace kuɗi a zagaya a shigo da ishi ta wani hanya wannan duka ba don komi ba yana cikin watan bayanai da aka yi don a samu hanyar da za a datse cin hanci da rashawa wanda ya katutu a najeriya kuma sanin kowa ne kusan al'amarinmu gaba ɗaya kamar tana ƙasa warwas ne ba don komai ba kuma don cin hanci da rashawa to wannan ma'aikatan ne ta fara aikinta sai suka hito suka yi watan sun ce a cikin bayanansu sun tantance yadda kuɗaɗe ke shiga da fita sai suka gano cewa kuɗin joint account in ya shiga cikin joint account din daga nan ne ake ɗiba kamar waɗanda suka je bakin rahi ɗibo ruwa a lokacin da yake nashi nazarin sanata ahmed babba kaita ya ce hukumar nfiu tana ma da hurumin hukunta mai laifi lokaci ya zo da gwamnoni za su yi kansu hisabi su gane cewa ya kamata su saki mara local government din nan wanda ma in ba su saki ba yanzu wannan hukumar za ta tabbata cewa kudaden da aka ba local government sai sun kai ga local government ta yaya za su tabbatar da haka to kudaden da ake bada dama yana shiga asusun da ake cewa asusun haɗin gwiwa wanda ake cewa joint account kamata ya in an je wannan asusu gwamnatin jiha ta ɗauki nata ta tura ma ƙananan hukumomi nasu amma bisa ga dokar sa ido su tabbatar da cewa shi gwamna da kuma makaraban shi sun sa ido akan yadda za a ta da waɗannan kuɗaɗe to saboda haka da da babu wannan hukuma babu mai iya tsawata yan an sa kuɗin za su iya zama cikin wannan asusu kuma ya sa gwamna ko kuma waɗansu mutane su amfani da kuɗaɗen amma yanzu tunda akwai hukuma wadda alhakinta ne na ta sa ido za ta iya ware ma ƙananan hukumomi nata kuma tana da dokokinta wanda doka ta ba ta damar yin haka kuma wanda bai yi ma tana iya eh, hukunta shi kin ga cewa wannan doka da aka yi dole ta kasance ta yi tasiri kuma dole mutane ya kasance sun yi na'am da ita wannan kuma tsari ne shugaba muhammadu buhari domin ya tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗen suna kaiwa ga al'umma domin yi masu ayyuka domin tallafa masu domin inganta rayuwarsu kuma yana da nasaba da harkar tsaron da take waruwa a ƙasar nan yadda shirin ya kawo jiki kenan a yau A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa mu huta lafiya. To madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku tsaraba na karatun Alkur'ani mai girma. sunana umar faruk muhammad nur dalibi a makarantar sheikh muhtar siddiq al-islamiyya niger zander a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama allah ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم to madalla Allah ya karba muna ya karbi ibadunmu yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan a taƙaice. majalisun amurka sun bayyana mabambantan ra'ayoyi kan matakan wato matakin barazanar da kasar iran ke yi bayan da tawaga jami'an tsaron kasa ta gwamnatin shugaba donald trump ta gabatar da bayanan sirri ga 'yan majalisun amurka baki ɗaya jiya talata sun bayyana mana yadda barazanar kasar iran take da bambancin wadda aka gani a baya kuma kai hari kan amurka da abokan kawancin na nan tafi a cewa sanatan jam'iyyar republican lindsey graham na jihar south carolina ya faɗa wa 'yan jarida bayan wata ganawar sir da yi da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da mukaddashin ma'aikatar tsaro pat shanahan da kuma shugaban hafsan hafsoshin dakarun kasar joseph wato janar joseph dunford wasu mazauna garin wau na kasar sudan ta kudu sun ce dangantaka tsakanin sojoji da fararen hula ta ci gaba sosai cikin 'yan makonnin nan saboda yunkurin samar da zaman lafiya da ake ci gaba da yi da yawa daga cikin fararen hula yanzu sun ce ba sa tsoron ganin wani mai kaki amma kuma 'yan kasar sun yi kira ga gwamnati da ta biya sojoji albashinsu a kan lokaci ta yadda ba za su shiga yin wasu abubuwan da ba za su wato da ba su kamata ba domin samun kuɗin da za su ce da iyalansu. jiya talata masu zanga-zangar goyon bayan 'yancin zub da ciki a amurka sun gudanar da zanga-zanga a fadin amurka ciki har da wajen kotun koli da ke anan birnin washington dc an shiga zanga-zangar ne bayan da wasu jihohin amurka suka samar da dokokin hana zub da ciki a jihohinsu na masu ra'ayin riƙau lamarin da ake ganin zai haifar da rikicin shari'a kan hukuncin da kotun koli ta yanke a 1973 inda aka halarta zub da ciki a faɗin amurka. mutumin da ya kafa mashahurin kamfanin sadarwar na kasar china da ake kira Wawai ya yi watsi da matsayar da amurka ta ɗauka na muzantawa kamfaninsa bisa zargin cewa yana barazana ga tsaron ƙasar a wasu jerin hirarraki da aka yi da shi a wasu kafafen labaran cikin gida a jiya wato asr talata ya ce matakin da gwamnatin shugaba Trump ta ɗauka ya raina kwarewar da kamfanin ke da shi na ci gaba da ayyuka da ƙyar sabbin wayoyin salula da ingancinsu da ya kai ƙarfin 5G. jiya talata wata kotun amurka ta samu tsohon shugaban soja shekaru sama da goma a somalia da laifin azabtar da wani matashi a 1987 yusuf abdi ali wanda yanzu haka yake zaune a birnin alexander na jihar virginia ya yi aiki ne karkashin tsohon mulkin kama karya sa'id bar wato masu yanke masa hukuncin same shi da laifin azabtar da matashin a wancan lokacin mai suna fahan mahmud tani warfa to duka duka kuma da wannan da muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai can da hantsi za ku je mu dauke da wasu shirye-shirye mu yanzu a madadin kowa da kowa na sashen hausa da murya amurka musamman sarfi lashin gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ba da umarni wato malam cd da kuma injiniya na wannan safiya wato john ellison baba yakub makeri ne daga washington yake sallama da ku salamu alaikum VOA Afrique.